is a great mistake idan kana ganin ka haye to yanzu ma aka fara wasan da kai wallahi dan na san a yanda kake tunanin nan ko shekara arba'in baka kai ba tun kana yaron ka yanzu ka je ka duba gidanka ka tara bataliya na yara wanda ka hayayyafa kana da ƙarfi a jikinka duk macen da ka kusanta za ta haihu to idan kai kana tunanin kanka to ka ringa tunanin ƴaƴan da kake haifa ya goban su za ta kasance tun kana da rai ya kamata ka gina musu gobe mai kyau wallahi amma ka ringa irin wannan waƙoƙi kana nuna wa kai ba ruwanka da ra'ayin wa'anda suke wahala ba ruwanka da tunanin wanda suke wahala ba ruwanka da duk wani abu kai kawai wa'anda suke biyan ka kai bari ka faranta musu billahi allazi la ilaha illa huwa wannan abubuwan da kake yi is a great mistake kuma at end of the game bagani kuɗi wani abu ne but it's nothing wallahi idan ka rasa kuɗi wannan is nothing in ka rasa lafiya wannan tana ɗaya daga cikin part of rayuwa amma idan ka rasa mutuncinka wallahi kai babba